بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙabi abubakar abubakar al'andalafi yau insha Allah za mu yi darasi na 33 kuma za mu tashi faslun fil auliya'i wa ma yatarattabu alal wilaya, fasalin da ke bayanin waliyai wato masu bada aure wa ma yatarattabu alal wilaya, da abin da yake tabbata akan walittaka ɗin sharuɗansa da sauransu ah, mun yi bayani a baya cewa wali rukuni ne daga cikin rukunin rukunin aure wanda idan babu shi babu aure saboda mace ba ta ba ta aurar da kanta manzala ta ya ce la nikaha illa bi wali babu aure sai da wali hadishin Ahmad ingantaccen hadisi sannan da hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala ayyuma imra'atin bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun duk matar da ta yi aure ba da izinin waliyinta ba wato ba waliyinta ne aurar da ita ba auren ta ce ne fa in dakala biha falaha al-mahru bima istahalla min farjiha amma idan an yi koda ba waliyin in ya sadu da ita to dole sai a biya sadaki amma za a bata auren fa in shajaru fasultan waliyu man la waliya lahu idan ko sun yi wato jayayya su waliyai sarki shi zai karbi wato ainihin takan, domin sarki shi ne waliyin wanda bai da wali ko shugaba ana hadisin shi ma hadisin abu da da tirmizi da ibnu maja ingantaccen hadisi ah, mala ce wa aqidun yakunu hurran zakara mukallafan wal qurbu fihi kubira والسبق للمالك فابن فأب فالأخ فابنه فجد النسب فالأقربين بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب wa aqidun mai kulla aure wato shine waliyin kenan ya kono hurran yana zama ɗani zakaran kuma namiji mukallafan baligi mai hankali wal qurbu kusanci na dangantaka utubira allura fihi da shi fihi a cikin sha'anin walittaka wato ya zama dangi kenan wali dole ya zama ɗa saboda bawa shi kansa mu muwallan ne alaihi shi ma ana jibinta al'amuransa ne da zai jibinci al'amuran wani ba baya zama wali ya sa ubangiji ta alake wa ya ce wa an kiwul ayama minkum wa na min ibadikum wa ima'ikum ku haurar da zawarori ko kuma marasa maza daga cikin matayenku wanda ma nuna mace ba ta aurar da kanta aurar da ita ake yi sannan da managarta daga cikin ku maza da ku mata to shi kansa bawa aurar da shi ake yi so ba zai karba ba zai karba wani aure ba ba zai karba wani aure ba sannan kuma wali dole ya zama namiji mace ba ta iya aurar da kanta ballantana ta aurar da wata yarinya saboda hadisin da Allah ta sake cewa la tuzawwijul mar'atu mar'ata wa la tuzawwijul mar'ata nafsaha mace ba ta aurar da mace yar uwarta kuma ba ta iya aurar da kanta hadishin ibnu maja shi ma ingantaccen hadisi fa zaka duk auren da aka ce mace ne ta kulla shi to auren ce ne ko ta kulla wa kanta ko kuma ta kulla wa wani zaka ko yarta ne sai dai ta nemi wani ya zama wali amma ba ita za ta zama wali ba zaka ce mukallafan abun tsorawa abubuwa na wajibi shi ne ma'anar mukallaf to shi ne baligi mai hankali da ka ji mukallaf ana nufin baligun aqilun baligi mai hankali wanda sallah ta hau kansa da azumi da zakka da sauransu to dole ne ya zama baligi shi wato ainihin ah, wali saboda yaro shi ma mahajuri wato muwallan alaihi ne komi sai da izinin waliyinsa saboda haka ba zai iya aurar da wato ainihin wata ba sannan dole ya zama mai hankali saboda eh, muddin mahaukaci ba da tamizi idan mahaukaci zai ba da aure bai san ma mai yi ba ka kuma innamal a'malu binniyat ko al'umuru bi maqasidiha saboda haka tunda bai ma san meye ba zai zama waliyi ba so nan guda biyu da mahaukaci da yaro ba zama waliyi na aure idan sun karbi ko suka ba da aure auren bai yi ba sai an sake sannan sai ce wal qurbu fi tubira an lura da kuma kusanci wato idan an zo wajen walittaka ana duba dangi su ne asaba asaba su ne dangin wato baban mutum dangin baban mutum daga baban ko dan baban ko kuma babba ko makamancin wannan wanda suke zama suke zama asibai wato dangin mutum na bangaren baba sun fi ƙarfi a gado shi yasa a wajen walittaka ma suka fi suka fi ƙarfi dangin uwa ba sa gado ma galibi in kuma da su yi to sai in ba dangin uban ne suke yin gado shi yasa ba su da ƙarfi abin da ya shafi walittaka saboda ka baba ɗa jika kaka babba ɗan uwa ɗan ɗan uwa ko ɗan babba da makamanci wannan su suke zama masu ainihin gado amma kawu wani ɗan kawu ko makamacin wannan to shi ba zama wali sai dai idan waliyin ya bashi izini ya yi waliyin ya bashi izini ya aurar da yarinyar to zai iya zai iya aurar da ita ko kuma in babu in ba a samu dangin uba ba sai a koma wato ainihin dangin uwa idan babu kuma kowa ma yana iya aurar da ita kowaye ba matuƙar dai musulmi ne shi sa ibnu arafa yake wali shine mallahu ala almar'ati mulkun aw ubuwatun aw ta'sibun aw isaun aw kafalatun aw saltanatun aw zu islam wato wali shine wanda yake da wato mallakan mace idan bai wace to wanda ya mallake ta shine ta shugaban ta kenan ko kuma ya zama uba akan mace kaga babanta ko kakanta kenan ko kuma ya zama yana da ta'asibi kamar ‘ya'yanta da ‘yan uwanta uwa ɗaya ko uba ko kuma an masa wasiti da ya riƙe yarinyar nan ya aurar da ita manta da ya zo rasuwa ya masa wasiti shi ne zai dibinci al'amuranta to sai mata wasiti ko kuma kafala ba wasiti ba ne amma shi ya rene ta idan babu wa'yancan sai abin nan sai aurar da ita kila ya auro mace ne tana da yarinya karama nan ta girma a gabansa ko girma da wata kanwarsa ko yar abokinsa ko makamancin wannan to sai ba da aurenta ko kuma yana da sarauta a kanta domin ce wa in ta fa sultanu wali man la wali shi sarki shine waliyin wanda bai da wali ko kuma mu shugaba ko alkali ko mai unguwa duk wannan suna zama waliyai idan an rasa danginta ko aka samu saɓani a tsakani ko kuma zu islamin wanda yake musulmi kawai so da haka mace za ta iya cewa kowa ma ya ɗaura mata aure musulmi in babu wa'incan wanda suke da ƙarfi abin da ya shafi harkan wali ta so da haka sai zama ya zama waliyinta matuƙan musulmi ne to yana haka suke a to sharuɗan kenan akwai ƙari mun ce zama ɗa ya zama namiji ba mace ba ya zama baligi mai hankali sannan kuma ya zama musulmi shine karin idan ita musulma ce ya zama ainihin musulmi shine zai aurar da ita domin kafuri baya baya aurar da musulma baya shugabantar musulma saboda ubangiji ta ce walan yaj'al Allahu lil kafirina al mu'minina sabila so da haka bara a ce musulma kuma a ce kafuri shine waliyinta ko da ko dan uwanta ne ko babanta ne musulmi ne za su aurar da ita sannan kuma kar ya zama yana aikin haji ko umra ya yi harama da aikin haji ko umra shi ma sharaɗi ne saboda hadisin muslim maza su ce la yankihu la yankihu al-muqimu wa la yunkahu wa la shi ne harama da aikin haji baya aure ba a daura masa aure kuma baya neman aure in kai harama da aikin haji ko umra har sai ka sai ka aure da za a yi dai zama babu aure auren ya ɓaci wanda su ne shuruɗu siha wanda in babu su to wali be zai zama abin da auren bai inganta ba auren bai inganta ba ya zama baligi mai hankali ba abin nan da sannan namiji sannan musulmi sannan kuma bai harba da aikin haji ba ko umra to don kulla wani aure ko ba da wata yarinya kai to sannan sai wannan yarinyar sai ta sai auren ya zama ingantacce to akwai shurutul kamal shuruɗul kama su auren ya inganta amma kuma za a suna ƙara kamalan auren ne suna ƙara darajar auren kamar adala adali idan mutum adali ne to auren sai ƙara kamala a dangin sai a duba waye ya fi zama mutumin kirki sai a bashi amma fasiki in ya ɗaura aure auren ya yi sai dai kuma za a suka a ce ai fasiki ne wani mashayin giya ne ya ba da yarinyan ko wani mazinaci ko wani ɓarawo zai suka a babin auren to shi za ka ce kamala shine ya zama adali adali mutumin kirki wanda yake nisantar sabon Allah to sai ya zama shine wato ainihin waliyi idan abin nan walittakan ko auren yana ƙara daraja da darajan wanda ya bada auren wane ne ya bada auren ai wane ne ya bada ita so mutane ko suna lura da wannan sai ka ga a cikin dangin ana duba wane ne ya kamata ya ba ko a fita daga dangin a samu wani mai daraja ya bada aure ko kuma ya karba sannan daga cikin sharuɗai na kamala kuma akwai arushud shine wayo mutum ya zama mai wayo mai kaifin hankali wato kar ya zama wawa eh, idan wawa ya ɗaura aure ko ya bada yarinya auren yayi yasa ne amma wawa ne so sai bada in ya bayar auren yayi amma kuma za a ce ai wani wawa ne ya bada ita ko da ko babanta ne ko bakwanta ne to abin da ya zama abin dan suka waye wali ta ai wane ne sai kama dariya da an faɗa an ce wane ne saboda an san shi da wauta ya kamata ya zama mai wayo wanda kenan ya san san me yake wannan su ne wato ainihin wali yace sabqu lil maliki fabnin fa'abi fal akhi fabnihi fajaddin nasabi فالأقربين بعد بالترتيب بحسب الدنو في التعصيب والسبق رقاقي للمالك نمي ملكاني وطب ملكا بيوة saboda haka baiwa ga babanta ga shugabanta shugabanta ne zai aurar da ita don ya fi iko kan baban amnin sai uba a ɗa shi yake bi masa fa'abi da kuma uba a mazhaban malikiya idan ga uba ga ɗa to ɗa shi ya fi cancanta ya ba da uwarsa sai ya fi cancanta ya zama waliyi ya aurar da ita akan uba me yasa suka ce ya fi karfi a wajen gado idan da uba da ɗa suka haɗu sai dai a kaka shi da ba uba ɗa kuma ya kwashe kashi biyar ne suka ce to idan mutu aurar da mace ga ɗanta ga babanta sai suka ce to baban ai ɗan ya fi cancanta a aurar da ita fiye da baban saboda ƙarfinsa a asibiti amma wasu malayan suka ce a'a ai babin aure ake ba babin gado ba mun da ya shafi aure kuma uba yana da fawa don uba yana iya tilasta yarsa karama ko zai aure da yarsa karama ko ba da izinin ta a lokacin ko ba maganan da suka ce fal sai dan uwa shaqiqi ko li abbi fabnihi sai dan dan uwa shaqiqi ko dan dan uwa li abbi jaddin nasabi sai kuma kakan dangin wato sai dawo kan kaka al'akrabina sai makusanta ɗin ba bayan nan babba ɗan babba bitar tartibi a bisa jerantawa bi hasabi jununi gwargwadon kusantaka fi asibi a wajen asibiti inda take kusa wajen asibiti to haka nan kuma zai zama kana kusa a wajen wato taka na mace idan uba shi za a fara gabatarwa abinnan abu afuwan ɗaki na tunda mun ce wanda ya fi kusa a asirci ta sannan jika kafin a zo wajen uba sannan a zo wajen dan dan abin dan uwa shakiki dan uwa li abi a zo wajen kaka sannan sai dan dan uwa shakiki dan dan uwa li abi sai a zo kuma wajen baffa bakkan shakiki wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya sai baffa li abi wanda ake uba ɗaya sai dan baffa shakiki sai dan baffa li abi haka a shari'ance a sake jeranta su duk wanda ya fi karfi a wajen asirci ya fi karfi a wajen walitaka to su ko bangaroni na walitaka abinda na na asirci guda hudu ne akwai jihatul bunuwa akwai jihatul ubuwa akwai jihatul ukuwa akwai jihatul umuma jihatul bunuwa su ne da da dan da da dan dan dan dan da wannan bangare su ne a gaba sannan sai jihatul ubuwa bangaren iyaye baba kaka baban kaka kakan kakan kaka ya da jihatul ukhuwa dan garin yan uwa dan uwa shakiki dan uwa li abbi dan dan uwa shakiki dan dan uwa li abbi sannan sai da jihatul umuma bangaren babbani sune na karshe na hudu babba shakiki babba li abbi dan babba shakiki dan babba li abbi haka suke a jerance wa bil jihati taqdimu thumma bi qurbihi wa ba'dahu ma taqdima bil quwwati ala za ka za ka ɗauko su a jere a haka ɓangaren ya'ya ɓangaren uba ɓangaren yan uwa ɓangaren baffanu sannan sai ka dawo kuma idan duka ya'yan suna nan to ɗa ya fi jika idan baba da kaka yana nan baba ake gabatarwa a kan kaka ga ɗan uwa ga ɗan ɗan uwa ɗan uwa ne a gaba ba baffa ga ɗan baffa ne a gaba sai ka duba in sun yi daidai kuma ga baffanu guda biyu to sai ka duba wannan shiƙiƙi ne wannan li'abbi to shiƙiƙin na wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya za a gabatar da shi akan wanda yake li'abbi wanda ake uba ɗaya kawai haka idan an dawo ɓangaren wato ainihin yan uwa su ma ɗan ɗan uwa shiƙiƙi ya fi ƙarfi akan ɗan uwa li'abbi ɗan ɗan uwa shiƙiƙi ya fi ƙarfi akan ɗan ɗan uwa li'abbi so idan muka lura a babin ta'asif ko ina ake son a jeranta waliyan a mazhab malikiya shine babba shine a kashe shi kawai ‘ya'yansa kawai ya fi amma ɓangaren ‘ya'ya ɓangaren uba ɓangaren ‘yan uwa duk suna gaba da baffa amma mu kuma a al'adarmu baffa shi ne a gaba uba ma bai cika ba da karɓan aure ba ko bayarwa galibi uban ma yana tura ɗan uwansa ne baffanin su suke ba da aure ko suke karɓa. wannan duka ba iskali ba ne tun da izinin baban ne ake yi shine ya gabatar da babban ya karba inda ya ga dama shi zai karba da kansa wannan kaman kai ne in ka ga dama za ka iya karɓo aure da kanka amma kuma sai ka tura wani sai je karɓa maka ko ka ko wani naka ya je karɓa maka ya karba maka aure to haka wajen ba da yarinyar ba kan shi yake da haƙƙin ya ba da ita ya aurar da ita in ya ce wane aurar da yata shi ke zama kana ta ƙari ya halatta a yi wannan abin nan a yi wani takan a haka duk yadda aka yi ta in dai da izinin uban ba an taka shi ba ne, to aure yayi kawai in kuma an taka shi ne bai sani ba ka yi yana da daman ya warga aure domin shine a gaba shine oga gaba daya abin da ya shafi harkan wato ainihin walitaka to dan dan dan uwa dan eh, ammi yana iya walitakan wato mace maimakon babban ta din baya nan sai dan babban ta aurar da ita tare da cewa akwai aure tsakanin dan babba da ita da dan babbanta ya zama dan babba da dan dan gogo da dan kawo gina ya halatta a yi wannan aure to na nan malamin fikir su kawo matsala cewa ya halatta ya zama wali na duka bangarorin guda biyu ya zama waliyin kansa kuma ya zama waliyin yarinyan idan shi zai aure ta misali mutum ne zai aure yar babbansa to ya halatta ya zama waliyin kansa din dama shine waliyin kansa ba ya tura wakili ba kuma ya zama waliyin wannan yarinya din so da kan an tara mutane lokacin za a ce mutum zai ce na aurawa ne wanci to sai ce na au jama'a ku shaida na aurawa kaina Zainabu kuma na wa kaina kuma auren yayi halal balak domin dama waliyi ne nata kuma zai halatta ya zama ya zama mijinta to zai iya shine tawalli ne kenan duka bangarori guda biyun ya halatta ya abu na amma kaga babba da yake bai zai iya auren yar dan uwansa ba babu dama shi ya aure ta sai dai ya dai ba da ita na fata mun fahimta yace walil wasiyil aqd qabla eh, qabla al-awliya wa qila ba'dahum wa ma in rabiya walil wasiyil aqd wasi yana da daman ya kulla aure qabla al-awliya kafin waliyai Waƙila wasu ka ce ba dahun bayan su dai wa ma'in rabia amma ba a da wannan maganan ba mutum ne ya bar wasici wa wani ya rike masa yarsa har ya aurar da ita da zai resu to da aka zo aurar da ita sai zama ga baffanunta kuma ko ga yan uwanta shin wasi zai iya aurar da ita ko bai shawarci nan yan uwan ba ko dole zai sai su ne in sun ce aurar sannan aurar in ko sun ce su za su aurar da ita su aurar da ita zance na farko shine yana da daman yayi haka din tunda am uba ya masa wasiti ya aurar masa da yarsa in ta girma yana da daman ya aurar da ita ba sai ya shawarci yan uwanta ba wasu suka ce su ne a farko saddan shi aka ce wa ma in radiya ba ita da wannan maganar ma, tunda uba ya riga yayi wasiti ya magana ta kare dama shine yake da shi shine yake da haƙi saboda kenan magana maganar shi wasi ne shine za a gabatar kuma shine abin da Imam Malik ya fata kuma shine wato ainihin mazhaba ne shine mazhaba sai da wasu malamin sun kasa biyu suna ganin idan budurwa ce ya fi cancanta fiye da ‘yan uwanta shi wasiyi kenan wanda aka bar wasiyi sun kuma ba zawara ne duk ɗaya suke don ta riga ta mallaki al'amarin kanta duk ɗaya suke ko shi ko wa'in nan amma zance mafi inganci ko budurwa ce ko bazawara ce in dai an ga an masa wasici da ita ya kula da rayuwanta ya aurar da ita ya rene ta shikenan shine a gaba kafin wato ainihin yan uwa sai ce wa babu nista habba lil wasi an yusni al aqda ila al wali wal mar'atul wal wasi laysa taqidu illa bi taqdim imri'in yu'tamadu wa Babu ni sahabba wasu daga cikin malamai ya so lil wasi ga wanda aka wasiti ya kula da yarinya an ni dal aqala ya jingina kulla auren ilal wali zuwa ga waliyinsa wajen fita daga sabani an so kai wasiyin ka ce to babban ka yana nan ya daura mata aure kai dai kai zaka kula da komai saboda fita daga sabani kar ya zamana su ko su ta da kayan ba su ce ai yar su ne dan da yasa zaka abin nan zaka aurar da ita wanda ya faɗi wannan magana shi ne ibn salim qadil qurtaba wato wanda ya alƙali na garin qurtaba a can spain shi da yace ya kamata shi wasiyin ya debi ɗan uwan su aurar da ita ba dai wani takan bane kawai su yi din <clears throat> domin fita daga daga sabani ah, in ka in irin da ne ka jara wa babu nistahab dalil wasi an yusnida al-aqala ba an yusni da yusnida al ba an yusnida al-aqadu ba an yusni da aqada ila al-wali an yusni da wato tingi da kullin ilal wali zuwa ga wali ba mamnun lil majhuli ba mamnun lil ma'lum wal mar'atu al-wasiy mace wanda aka mata wasici da wata yarinya ta kula da ita ta rene ta laysa taqidu ba dama ta kulla wa yarinyan aure ba za ta zama waliyanta ba illa bi taqdimi mri'i sai da gabatar da mutum yu'tamadu da ake dogaro da shi a wajen a wajen abun nan a wajen aure wato kenan ita mace bayan da za a yi ta aurar da yarinya ko da a gabanta take sai dai ta gabatar da wani da ake dogaro da shi wajen walittaka wajen aurarwa ya aurar da ya aurar da matan wannan kuma wanda ake dogara da walitakansa shine da namiji baligi mai hankali kamar inda muka faɗa a can baya saboda manzo sa ce la tuzawiju almar'atu almar'ata wa la tuzawiju almar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta ko mace ba ta iya aurar da wata ƴar uwarta saboda haka ko da wasici ne ko ƴarta ne ma ba za ta aurar ba suna wanda aka mata aka mata wasici sai ce wal abdu wal mahjuru mahma بغير bi ghairi iznin fanfitakun wabaha wal abdu wal mahjuru da mahjuri shine wanda aka sa masa takunkumi da zai sarrafa dukiyarsa ba sai da izinin waliyinsa shine yaro karami da sahuhu wato wawa wa'annan ba sa iya aure sai da izinin waliyansu sai ce mahma nakaha koya ne idan suka yi aure bin gairi iznin ba tare da izinin waliyansu ba fan fisakun wa baha to bata auren ya bayyana idan bawa ya je kulla aure ba da izinin mai gidansa ba to mai gidan yana da daman ya bata wannan aure da daman ya bata shi haka nan idan yaro karami ya je aure ba da izinin babansa ba shine waliyinsa baban zai iya cewa ya bata aure kuma ya bata idan wawa ya je aure ba da izinin ko da baligi ne ba da izinin babansa ba ko walininsa zai iya bata wadda aure don wayo kawai za a je a masa kira ka su ba su da hankalin da za su iya zaɓawa kansu mata ko su je su karɓi aure shi yasa baban yana da zaɓi ko shugaban yana da zaɓi da zai iya bata ainihin wannan aure da aka ce fanfi sakun wabaha bata auren ya bayyana zahirin sa kaman kawai auren ya ɓaci ne a'a ana nufin shi shugaban bawan ko baban yaron da ya je aure ba da irinsa ba yana da daman ya ɓata auren ko kar ya ɓata shi an ba shi dama ne in ya ga dama ya ɓata auren in ya ga dama ya zartar da auren in ya ga maslaha shine a zartar da auren sai a zartar da shi abin da ya kamata a yi idan kuma ya ga maslaha shine a ɓata auren sai ya ɓata auren gwargwadon shi abin da wato ainihin yake gani sai dai sun ce in ya bata to akwai saki daya tsakanin wato su wa'annan ma'aurata ne yace wa rubu dinarin laha bi mastahal min ha'in ibtana wa zabihi al-amal wa in yamuz zawjun fal irsu hadar wal aqsu lil hajiri fihi an-nazar wa aqidun alamnihi halaf sigar ala shuruti muqtabat bin nazar in ibnuhu ba'da al-bulughi dakhala ma ilmihi yalzamuhu ma hamala wa haisu lam yalu wa in bana fama yalzamuhu shay'un wa habhu alima wal hallu bil bila talaqi in rudda zaka wa bila sadaqi wa rubu dinari rubu'in dinari kashi ne cikin hudu na dinari laha ya tabbata ga mace bi halla minha saboda halarta farjinta da yayi inibtana in ya sadu da ita wa zabihil amal wannan da shi ake aiki ba mun ce za a bata auren ba shi baban zai iya bata auren ko sayyidi shugaban bawan to sai zama kafin a bata ma ya sadu da ita sai to za a bata rubu'in dinari za a bata auren amma za a bata rubu'in dinari bi mastahalla minha saboda ya riga ya taba farjinta so da aka ya halatta farjinta ke da ya sadu da ita dole a bada sadaki duk inda aka samu saduwa to sai an bada sadaki a shari'ar musulunci so da aka kenan rubu'in dinari za a bata wasu malamai sun ce za a kara ne suna ganin kamar abdurrahman bin qasim yana ganin a ƙara akan akan rubu'in dinari sai duba darajan ita ita matan a duba darajan ita matan idan bai wuce rubu'in dinari ba shikenan in kuma darajar ta ya wuce a yi sadaki <coughs> da rubu'in dinari shikenan sai a ƙara mata a ƙara mata wani abu akan akan rubu'in dinari amma mafi yawan ma'ana sun tafi kar a wuce wato ainihin rubu'in dinari din saboda auren a riga an bata shi yace wa hil amal wannan da shi ake aiki kenan shine mazhaba cewa rubu'in dinari kawai za a bayar ba za a ba za a ƙara ba babu ƙari yace wa in ya zaujun? idan miji ya mutu kafin a bata auren fal irsu hadar gadon ita wannan matan fa ya zama banza shine hadar babu shi gado ya lalace mana ba za ta yi gado ba ya yi auren kafin babansa ya warware auren shi yaro karami kenan ko bawa kafin shugabansa ya warware auren kawai sai ya mutu to shi kenan yanzu babu maganan gado babu maganan gado saboda mai saboda ai auren bai gama tabbata ba ya za ta ta ci gado domin shi wannan yana da zaɓi kuma idan ya tabbatar da auren me fa'ida na tabbatar da auren kaga shi yaron bai fa'idanta ba kwata-kwata sai dai kawai ita ne za ta zo ta fi gado ta samu mai ta fa'ida kuma abin yana hannun shi wali shi baban ko shi shugaban sai ce wal aksu sun kuyan wannan shine ya zama matar ne tare su, kafin wato shi ya zaɓa shi shugaban ko shi baban ya zartar da auren ko ya ɓata shi kawai sai matan tare su, sai ce lil hajiri fihin nazaru shi wanda yake tsare wannan yaron ya hana shi sarrafa dukiyansa yadda ya ga dama kaga shi ne baba kenan ko kuma shugaba to abin nan yana da annazaru tsokaci fi a ciki mato yana da daman ya yi nazari ya duba menene ya kamata yi ko zai zartar da shi ko ya zartar da shi wancan in ya zartar da shi ba fa'idan da aka samu sai dai ita ne wata ta samu fa'ida na gado so da ka ce ba ta zartar zartar da shi ba babu gado da za ta ci domin kila ta shiga haƙƙin su asalin magadan tunda ba a tabbatar da tana da gado ko ba ta da ko ba ta da shi ai auren ya tabbata ko bai tabbata ba to wannan abu yana hannunsa to sai kuma aka samu akasi itan sai ta rasu shi kuma yana nan a raye nan ba a ce kawai gado ya zama banza ba a shi waliyin sai duba ya ga me yafi masa me yafi masa don iya zartar da auren to dole akwai me akwai sadaki sai ya bada sadaki idan bai zartar da auren ba babu sadaki to yanzu me zai duba sai duba ga shin gadon da shi ɗansa zai yi wannan yaron ko bawansa ɗin nan shin da shi da sadakin da za a bar wanne ya fi yawa misali ya ce sadakin dubu hamsin ne amma wanda zai gada duk bai wuce dubu ashirin ba to a kan me zai zartar da shi sai ce a shi fa ya bata aure da kawai saboda aka ba maganan sadaki ba maganan gado idan kuma sadakin bai wuce dubu ashirin ba amma yaro zai gaji dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya to sai zartar da shi don nan akwai fa'ida sai ce a na zartar da aure da na yadda da aure bare ya zama miliyoniya kan za ka ji miliyon goma ko talatin za a guje zai ce auren ya yi kuma yana da wannan daman yana da wannan daman ko da haka zai zartar da shi in ya zartar da shi kuma shi kenan zai ba da sadaki sannan kuma zai ci yaron zai ci gado kaga in an samu gadon shi ma yana da fa'ida a ciki yayi za a dan san masa za san masa ma in ya mutu shi ma zai gada ko za a rage wani nauyin saboda aka shi aka ce shi yana da wato ainihin tsokaci duk abin da ya ga dama zai zarta sai ce wa aqidun alamnihi halas figar ala shuruɗin mukhtabatin bin nazar wa aqidun mai kulla aure alamnihi ga ɗansa halas figar a halin yana yaro mutum ne ya aurar da yaronsa yana ƙarami kafin ya balaga wata na iya aurar da yaro tun kan ya balaga mutum mutum ya aurar da yaronsa kafin ya balaga amma ala shuruɗin a bisa shuruɗai muktabatin wanda suke hukuntawa bin nazar da tsokaci wato shuruɗin da suke hukunta ko suke neman a ɗanyi nazari a kansu kafin a karɓe su sai kawai babansa ya karɓa misali za a aurar masa da matan nan a bisa sharaɗin zai saki matar da yake aure da ita dama aura masa wata ko dai yan tabbai wasa da yake saduwa da ita ko kuma zai gina mata wani katon gida a abuja ko zai siya mata mota babba irin jeep din nan za ka kafa wannan sharuɗin ko wani fili ko makamancin wannan to shi kenan sai aka yi auren a haka ko zai biya mata kujeran makka da aka yi auren shi yaro bai san an yi wannan ba ko da ma ya sani tunda a yaro ne bai zai iya tunani ya ga cewa akwai maslaha wannan sharaɗin ko babu ko ba maslaha ba shi baban ne haka ne sai ce to ibnuhu idan ɗansa al buluji bayan ya balaga dakhala ya sadu da wannan mata ma ilmihi tare da sa ya san cewa an yi wannan sharuɗin da zamuhu ma hamala abin ya ɗaukar nan ya lizince shi shi bai tare da ita ba sai da ya balaga zai tare da ita aka to akwai sharaɗi fa za gina mata gida babba abuja za ka siya mata kasuwar mota zaka yi kaza zaka biya mata maka aka sanar da shi ya san da hakan sannan ya je ya sadu da ita to duk shari'an nan da aka yi sun zama wajibi a kansa in ma zai saki matarsa ta gida ne dole ya sake ta ko makamancin wani in ba haka ba kuma tana da zaɓi so wannan da sanin saninsa ne kuma bayan ya balaga ne sai ce wa haisu lan yablo wa haisu lan yablo wa in bana fama yalzamuhu shay'un wa habhu alima wa haisu lan yablo in ko bi balaga ba wato lokacin da za a zartar da abin da lokacin da zai dukuli da ita bai bala gaba yana yaro ne wa in bana idan ya sadu da ita amma ya zama hushe'un babu abin da ya lizince shi kin yana yaro kawai sai ya sadu da mata duk wannan sharuɗan ba su lizince shi ba to in ya sani ko in bai sani ba sai ce wa habhu ka kaddara shi ma alima ya sani ko da ya san da wannan sharuɗin ai hankalinsa bai kai tunani akan sharuɗin ba ko ya sani ko bai sani ba duk ne ba abin da lizinta shi na nan wato ainihin sharuɗin ko da kan an ce sai da su sai a riba a wurin shi bai su lizince shi bai zama dole ya bada na abubuwan da aka shirɗanta ba da bai balaga bai tare da ita bayan ya balaga an gabar yana cewa a ni ban san abun haka ke ba zan yi ba wal warware auren bil faski da buɗe auren ne bila dalaki babu saki in rudda in aka mai in rudda zaka in aka mai da wancan auren wabi da sadaki ko babu da sadaki idan wato aka aka aka aka abin da bai sadu da ita ba bayan ya balaga aka ce ga shirye cewa shi ba ruwansa shi ba zai iya wannan shuruɗin ba to a nan an bude auren ne ba tare da saki ba sannan ko ba sadaki da zai ba ai da bai sadu da ita ba balle sana ya bada ya bada sadaki sannan auren kuma faski ne babu me babu saki don dama auren yana rataye ne akan wannan sharuɗin in ya yadda da ya zama aure in bai yadda ba kuma bai zama <clears throat> bai zama aure ba saboda haka idan bai yadda ba ya bata auren yace shi a baya so to za a bata auren babu saki ko ɗaya tsakanin su da za su sake wani auren zai zama akwai igiya uku a tsakanin su sannan babu ainihin wato sadaki in ko ya yadda da haka ya sadu da ita to lalle ko duk sharuɗan nan da aka aka sanya sun sun za mu tsaya ne insha Allah sai mu cika sauran lokutan mu da tambayoyi wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh